Musa Muhammad nake to azumi dai farilla ne kuma ana buƙatar kiyaye shi shine maganar cewa kiyaye shi ka kame bakinka da cin abinci ka kame gabanka da wajen ta'adi to wayannan su ne kaɗan yanzu yanzu za su yanke maka azumi kuma idan kana son wajen ladansa ana so ka yi sahur kusan gari ya waye in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka samu lada mai tsoka idan kuma kana so ka samu ladansa bayan lokacin shan ruwa da an ce rana ta faɗi ka gaggauta ka sha ruwa to shine maganar azumi abin da za ka yi ka samu lada mai tsoka kenan wace sifa za a muna game da sallah kuma sallah to alhamdulillah ita kuma sallah ita farilla ce mutum ya kula da ɗahara ya zo ya yi alwala in ya tsaftace in zai bi liman abin da zai yi aka tada ya kama liman ya kabbara shi kabbara to ya samu sallah cikakkiya idan mutum aka ce mamun zai bi liman ya riga liman kabbara ba shi da sallah idan can wajen sallamewa aka ce mamun ya riga liman wajen sallamewa ba shi da sallah kaɗan a yanke abin da sallah take so kenan to malam akan zakka fa zakka idan kana da abin da ya kai zakka ko na dabba ne ka san zakka ita ma farillar kanta ne daga cikin abubuwa cika cikin musulunci abubuwa guda biyar din ita zaman kanta take yi idan aka ce kana da shanu guda talatin suka shekara cur za ka fidda ɗaya ka bayar in kana yi wa Allah da manzansa biyayya ɗaya kenan idan kana da tumaki da awaki ko suna haɗe ko kuma awakinka ne suka kai arba'in ko kuma Tumakin ka ne suka kai arba'in za ka fidda ɗaya ka baiwa masu su ba naka ba ne a zamanin nan namu na yanzu a ce kana da kuɗi ya kai dubu ɗari bakwai ya shekara cur a hannunka to a nan ne za ka zo ka fidda zakka in kana son Allah da manzansa amma idan ba su kai wannan ba ba su kai nisabi ba saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bahiru amwalakum bi zakati ku tsarkake dukiyoyinku da yin zakka saboda haka duk wanda yake wa Allah da manzansa biyayya zai fi da zakka ya bayar ga masu so kuma dukiyarsa za ta karu ta dawama a hannunsa sadaka fa malam eh sadaka kala-kala take ita sadaka wacce za ka yi ta nafila ta kasu gida bi eh, daban-daban akwai sadakar da za ka yi wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa man ja bil hasanati falau ashru amsaliha wanda idan ka yi sadakar guda ɗaya Allah zai baka guda goma akwai kuma sadakar da za ka yi Allah ya baka lada saba'in akwai sadakar da za ka yi allah ya baka lada ɗari bakwai akwai sadakar da za ka yi allah ya baka lada dubu bakwai suna nan daban-daban suke eh saboda abin a takaice ne na takaita ma alaji to sadaka na da wata falla ta musamman a cikin azumi kwarai da gaske duk sadakar da ka yi a cikin azumi za ka samu lada daidai da za ka kai wata goma sha ɗaya kana sadaka in kai a cikin wata ɗaya guda ɗaya ɗin ta fi shauran duka sadakokin da za ka yi wanda ba lokacin cikin azumi ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.